Assalamu alaikum ƴan uwa barkanmu da wannan lokaci. Sunana Maryam Adam Hamza wanda aka fi sani da Maryama's Kitchen on Instagram. Ku biyo ne zan gwada muku yadda za ku yi watermelon sangria saboda a watan Ramadana muna buƙatar mu dinga shan abubuwa masu ƙarin lafiya. Ku biyo ni don gwada muku yadda za ku yi wannan lemon cikin sauƙi domin ku sha ruwa da shi. Ku biyo ni mu je kitchen. Assalamu alaikum everyone barkanmu da warhaka a suna na Maryama. Yau ina zan gwada muku yadda za ku yi watermelon sangriya ne. Da farko kina buƙatar rabin um, kankana guda ɗaya sannan kina buƙatar jinja da lemon zaƙi guda ɗaya sai ruwan lemon tsami. Sannan kina buƙatar siga idan kankanan ke zama ba shi da zaƙi sai ruwa kaɗan. Ki haɗa wayannan gaba ɗaya sai ki markaɗa su bayan kin markaɗa sai ki kawo rariya ki zo kiki tace. Ga na wani ina tacewa. Gashi nan bayan kin tace ga abin da zai rage nan kin samu juice mai kyau kuma juice mai karin lafiya so sai ki sabin ɗin shi ki saka kankara a ciki domin a sha shi da sanyi a azumin watan ramadana muna buƙatar mu dinga shan abubuwa da za su ƙara mana kuzari domin samun ƙarfin mu wannan lemo mai daɗi ne wanda za mu ji daɗin shan shi a lokacin shan ruwa so da fatan kun ji daɗin bidiyo ɗin nan ina muku fatan dacewa a cikin wannan wata mai albarka ramadan karim